a lokacin da ya gabatar da wannan kasafin kuɗi wanda shine kasafi na farko da ya kai naira tiriliyan 6.8 kuma mafi tsoka a tarihin ƙasar shugaba buhari ya bayyana kasafin ne a matsayin kasafin kuɗi da ake samar da kuɗaɗe ga ayyukan da za a yi ba wai kasafin kuɗi da za a tura wa ma'aikata ta kashe a shekara ba wato ma'ana zero based budget a turance amma kuma ta fuskanci kalubale da dama a watanni ukun nan da ta kasance a majalisar ƙasa. Baya ga ɓacewa da aka ce ya yi, an ma ce an sabunta shi har sau uku. wani kasafin ne za a aiwatar a gobe? Tambayar kenan da na yi wa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ali Indume. eh kasafin kuɗin ba zai bambanta da abin da shugaban ƙasa ya kawo ba sai dai soye-soyen da aka yi a ciki a inda ake ko gyare-gyare ko kuma kuskuren da aka gani a gyara amma ba haka ba zai samu bambanci kwarai da gaske da abin da shugaban kasa ya kawo ba amma akwai wurare inda aka yi gyara kamar inda ba a yi adalci ba alil misali a ce muna da zone guda shida a ƙasar nan to abin da aka yi budget ma a ce ko hanya in an ɗauki kuɗin an kai wani ɓangare daban ya fi ko ya zalunci wani ɓangare to mukan gyara mu tabbatar cewa kowa a yi masa adalci. A ɓangaren majalisar wakilai kuma Muhammad Gudaji Kazaure ya bayyana kasafin da ake sa ran aiwatarwa kamar haka. 'Yan Najeriya godewa Allah ya kamata su yi a wannan lokaci da muka tsinci kanmu. Domin kasafin kuɗin da ya zo mana da shi bana ba a taɓa yin kamasa ba. Kasafin kuɗi ne wanda cikin ikon Allah za a yi maganin almundahana da karkatar da dukiyoyin al'umma wanda ake yi a baya yadda aka tsara haka ake so a zuba wa talakawa dukiyoyinsu su gani a ko'ina a faɗin najeriya ga ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya a game da irin kasafin da suke tsammani Assalamu alaikum sunana Idris Bilal. To ni kira na a gare shine su gaggauta amincewa da wannan kasafin kuɗi dukkan wani abu na bukatan zuciya ko na son kai gaskiya kamata su kau da shi su amince da wannan kasafin kuɗi domin talakawan da suka zaɓi suka kawo su wannan majalisa su amfana. Bashir Muhammad Baba sunana tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Ina so in ga kasafin kuɗi wanda talakan Najeriya zai sakata ya wala ya ji cewa shi ɗan Najeriya ne. Irin wannan kasafin kuɗi nake so in gani. Wanda amma in har abin daga kan 'yan majalisa zai kai har ga talakan najeriya mai yankan farce a kan titi fallaye walhamda ya arziki ya samu kenan in ko ba haka ba akwai matsala domin ko diyan da ka so ka kai da wadaka da dukiya ai kana so ka zauna lafiya zaman lafiya ko aka ce ya fi zama dan sarki wani sarki ma da aka faɗi wannan gabansa sai ya ce ai zama lafiya ya ma fi zama sarkin ba ɗansa ba wata majiya kwakwara ta faɗi wa muryar amurka cewa ya zuwa ƙarshen wannan wata al'ummar najeriya za su tashi cikin walwala da jin daɗi domin za su samu kasafin kuɗi da za su yi alfahari da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.